tsaka mai wuya. Wato a gurin da dan siyasa wanda ke jam'iyyar APC ba zai iya cewa an yi kare jini ba a wannan tafiyar da ake a yanzu. Idan har in ya zo gaban kotun koli ba wani tunanin zai sauya ba abin da zai sauya kasancewar tabbatar da abin da suka yi a yau innan shi za su kara duk wani shari'ar da ya zo gaban su mai kama da irin wannan. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A ranar larabar makon jiya ne kotun kolin Najeriya ta tabbatar da zaben Umaru Fintiri na jam'iyyar PDP a matsayin gwamnan jihar Adamawa ma'ana ya samu galaba a kan hajiya Aishatu Ahmed Benani wacce ta kalubalanci zaben da aka yi masa a cikin watan Maris na shekarar 2023. wannan nasara ta sa yanzu an samu jimillar gwamnoni 21 da suka gabata ko suka bayyana a gaban kotun koli ta najeriya wacce kuma ta yanke hukunci a kansu idan ka dubi mai yawan gononin da suka gabata a gaban kotun nan za ka ga cewa jam'iyyar apc da ke mulkin najeriya baki ɗaya yanzu ita ce ta samu gwamnoni a jihohi goma pdp ta samu tara jam'iyyar nnpp ta samu ɗaya leba ma ta samu ɗaya wani abin kula game da wannan shari'o'i na kotun kolin najeriya shine cewa daga cikin dukkan gononin na 21 da aka kalubalanci zabensu ba ɗaya da ta cire dukkansu wanda suke zaune akan kujerunsu za su ci gaba da zama daram damdam akan wa'annan kujeru din gwamnoni goma na apc da suka yi nasara a kotun kolin najeriya din sun hada da gwamna hassan aliya na jihar benue da gwamna basi oto na jihar cross river da francis inwufuru na jihar ebonyi da inuwa haya na jihar gombe da Uba Sani na Kaduna da Babaji da Sanwo Olu na Legas. Sauran su ne Abdullahi Sule na jihar Nasarawa da Dapo abiodu na jihar Ogun da Nasir Idris na Kebbi da kuma makwabcinsa Ahmed Aliyu Sokoto na jihar muta ta To su waye gwamnonin PDP nan guda tara su ma da suka yi nasara a kotun koli wayannan sun hada da shi a Fintiran na Adamawa da Umo Enu na jihar Akwa Ibom da Bala Muhammad Kauran Bauchi na Bauchin da shirib obri wuri na jihar delta da peter mba na inugu da kuma kaleb mufon na jihar plateau akwai kuma abu kefas na taraba ga simi na laifu bara na jihar rivers da kuma dauda lawan dare a jihar zamfarawa sannan gwamnoni biyu da ba na apc ba na pdp ba da suka yi nasara su ma su ne abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp kwankwasiya a kano da alex oti na jihar leba a jihar abia to ya mutane suke kallon wannan shari'o'i an yi adalci sunana honorable awaisu abdullahi daga kefi local government na ɗaya daga cikin magabatan jam'in pdp mai nasara a nasarawa state to al hakika da duk wanda ya ji wannan shari'a din ya san cewa shari'a supreme court sun yi adalci sun gyara abubuwan da ke kamata a wanda su a court kotun ƙasa kenan suka yi wadda bai kamata ba bai dace ba ba wuko muna faɗa ne saboda an bar ma jihohin pdp kujerunsu ba a ayin kan akwai jihohiya da na apc ma ciki wanda aka musu kujerunsu so da muna kira ga ita su alƙalai muna kira gare su su ne kaɗai wurin da izan wani abu ya faru da mara ƙarfi zai ruga da gudu izan mai ƙarfi na sai danne su zai ruga da gudu ya tafi sunana alhaji misbahu sani bauchi jihar kano da jihar bauchi da jihar zamfara so shi shugaban kasa kullum yana ita adalci ake so wa'annan kotunan a ce sun yi yayi ne domin a san dimokuraɗiyya ake yi a ƙasar kuma yayi ne domin al'umma su san lallai ana yi domin su ne tabbatar musu da abin da suka zaɓa ba wai wani ɓangaranci ba ko batun jam'iyya magana ce ake yi na al'ummar mutane suna na sani da duguri wanda aka fi sani da wakilin yankari shi kansa mai girma shugaban ƙasar najeriya ya je kotu kotu ta ga ya kamata ta yi masa adalci a gaɓoɓin da ta duba ta tabbatar da shi a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Gwamnoni ma da aka tabbatar da su gwamnoni a jihohin nan na PDP nan ma kotu ta duba ne ta tabbatar da cewa lallai an yi zaɓe kuma bisa tsari bisa kan doka da koda ta kuma tabbatar da su musamman abun da ita kotur koli ta yi mana a shari'an jihar bauchi adalcinta ya bayyana wa ƙasa baki ɗaya har ma da ƙasashen duniya ne suna na honorable bashir muhammad dala kusan abu ne wanda mutane ba su yi zaton su ba kusan da suka faru To madalla, to yau muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawara da muka yi kwanaki muna ji game da waɗannan shari'o'i na gwamnoni da aka yi a gaban kotun kolin Najeriya din, Kuma yau ma za mu ƙarƙare da waɗannan lauyoyin guda biyu masu bambancin jam'iyyu wato barista Ɗahiru Abdulhamid wanda shine ya wakilci gwamnan Bauchi a wannan gaban kotu din ta koli da kuma barista Yusuf Sallon mutum biyu na jam'iyyar APC daga jihar Taraba. daga cikin batutuwan da za ku ji sun taba a yau akwai maganar ya aka yi bello mutuwalle ya bari dauda lawan dare ya kwace mashi mulki a zamfara ya aka shi kuma gonan plato kalib bufuwan shi ma ya tsallake rijiya bayan kuma ya kasa tsallake wannan rijiya har sau biyu a can baya ba ta da ɓata lokaci ba ga nasiru da bakinsa. barista yusuf salo mutum biyu mu koma misali kamar jihar zamfara inda tsohon gwamnan jihar bello matawalle yanzu wanda shine karamin ministan tsaro shi ma ya kai kara ka kotun ɗaukaka kara ta yanke hukunci a soke zaben wasu ƙananan hukumomi jin guda uku ne inda aka ɗaukar ƙara zuwa kotun koli faɗa mana abubuwan da kuka dogara da su a jihar zamfara da kuke ganin shi matawala ne dace dawo gwamna a lokacin. To, kamar yadda ka sani a jihar Zamfara jiha ce ta jam'iyyar APC wacce jam'iyya ce ta adawa take mulki a wannan jiha shekara aru aru kuma a lokacin da aka yi wannan zaɓe da biyar apc da ita ce take kan mu kuma akwai zargin cewa an yi amfani da wato jami'an tsaro gurin murda sakamakon zaɓen da jama'an jihar zamfara suka kaɗawa shi wato tsohon gwamna matawalle wanda duk wanda zai faɗi gaskiya ya san cewa akwai alamun wato haka in a lokacin da aka gudanar da zaɓe akwai alamun cewa an yi amfani da madakan iko da daga abuja sojoji da wato police da abubuwa masu kama da wannan gurin ganin cewa lalle bai dawo kan wannan kujeran ba duk da cewa akwai wanda suke ganin cewa ya yi bajinta kuma ayyukan da ya kai a ce ya dawo So, kaga karkashin wannan za ka iya ganin cewa eh lalle haka in ne ra'ayin da ake faɗa in ya kamata a ce lalle shi in ne ci zaben kamar yadda suka yi ikirari su jam'iyyar APC ta ikirarin cewa su suka ci wannan zaben in amma lalle an yi amfani da karfi aka juye sakamakon aka aka aka aka aka baiwa wani daban. To amma Yusuf Salo mutum biyu ai lokacin mai mun duba shugaba Muhammadu Buhari ne shugaban kasa kuma jam'iyyar APC ne. Eh, ta ina aka samu jami'an tsaro da suka taimaka wa PDP kai malam nasiru kai dan jarida ne kuma ka san abubuwan da suka faru a idan ya kasance shugaba so da yawa akan samu sabani za ga wasu makarrabai ko da ko ba shugaban bane yace ayi za ga wasu makarrabai wanda suke da wato karfi a hannu sukan yi abubuwan da ya saba wa doka gurin juya eh, tafarkin adalci su tabbatar da zalunci wannan abu ne wanda ya sha faruwa a najeriya ba sai an gaya maka ba wato shikenan ah, eh, barista dairo abdulhamid kana da abin da za ka faɗa kan jihar zamfara cewa an yi amfani da jami'an tsaro wajen tsorita masu zaɓe shi yasa jam'iyyar PDP ta yi nasara zamfara. <laughs> To, eh, yalla banka ne nake so ka lura. Idan har mutum ya ce an yi haka ɗin ba ga kotu ba, ta ce fa idan har an yi hakan ka zo gaban kotu ka tabbatar da hakan. Ana shirye da a soke wannan zaɓen a ji a sake Ka zo kotu, ka kawo korafinka eh, a ciki baka iya ka faɗi wannan maganin ba sama ka faɗa an ce kawai shaida baka iya ka kawo ba to idan Allah za a yi amfani da magananka a wannan yanayi ba abin da ya tabbata a kotu ta hanyar shaidu shine kotu za ta yi amfani da shi ba? Na yi hira lokacin da tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara, Hassan Nasiha Gusau, ya ce akwai jami'an tsaro da suka yi ta dukan 'yan APC a jihar eh, suka cici musu mutunci ya sa suka kasa ma kaɗa kuri'a da yadda ya dace. Na'am sai suka ki fitowa su yi zaɓe ɗin kenan. Eh sai suka sun ta wato ma'ana yi amfani da jami'an tsaro sun sun taimaka wajen faduwar ita gwamnatin Bello Matawalle a lokacin. Hmm. To shi ne ai ce maka idan mutum ya faɗa a mu mai yiwuwa a abin da ya shaida ba ne. abin da ka shaida ne lokacin da ake shari'an nan ya kamata ka zo ka gaya wa kotu ka tabbatar da abin da ya faru ba ka zo ka faɗa ba. Ka ga kenan kamar labari ne aka baka ko kuma kai ma ka ji ne ana faɗa kai ma ka zo ka faɗa amma waɗanda suka abin ya faru a gabansu a idonsu ai su ake nema su zo su zama shaida akan haka kuma su faɗa kuma kotu ta duba ta ga eh haka ne ta yi amfani da shi to kai baka zo kotu ba ka je gidajen rediyo ko mene kana kaga wannan kamar sai ya zama wani farfaganda ne na kamfen ko na siyasa bari mu kuma wajen Yusuf Salomu tun biyu mu shiga jihar Plateau ita kafin a yanke wannan hukuncin za a ce akwai duk 'yan majalisar an kwabar da su na jam'iyyar pdp an dawowa da apc kujerun har shi ma tsohon gwamna simon lalong wanda an ba shi minista ma amma yanzu ya koma majalisar dattawa faɗa mana yadda kuka duba shi sakamakon inda shi ɗan takaranku nan tare bai samu nasara ba ƙarshe To, hakikanin gaskiya eh, kes ɗin Plateau shi ma kusan yana da irin kamanniya da irin kesin Kano ta ɓangaren abin da ya fuskanci wato ba da sunan ɗan takara da jam'iyyar PDP ta yi, wanda nan ma kotu ta kotun koli ta bayyana cewa wato eh, jam'iyyar APC ko ko ɗan jam'iyyar APC ba shi da hurumin ya shiga gidan jam'iyyar PDP ya binciki mai suke yi. tunda shi ba ɗan jam'iyya ba ne wanda akan wannan kotun koli ta ayyana cewa a kamar an ɓata wa kotu lokaci tun daga farko shine kamar suka yi suka ba cewa is abuse of court process cewa bai ma dace ba ma asali kamar walakanta bangaren judiciary ne a ce an kai an kai abun gaban kotu kasancewar ba su da alaka da abin da ya fuskanci eh, congress da kuma primary election na wato zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp amma kuma abin bakin ciki akwai wanda wannan al'amarin ya riga ya shafe su har sun bar ma kan kujerunsu saboda wannan abun nan wato hukunci da kotun kotun ɗaukaka ƙara ta bayar kotu of appeal kenan wacce ta bayar tun a baya ta faɗi cewa wa'annan abubuwa da aka yi akwai infractions akwai wato rashin bin doka gurin fitar da 'yan takara wanda ya kai ga an nuna cewa ba ma 'yan takara ma jam'iyyar PDP bane wanda ya kai ga sun sun yi asaran su ta sanadiyar haka. So amma abun bakin ciki shine ba su samu damar zuwa Supreme Court ba saboda doka ba ta ba su daman su isa zuwa kotun koli ba. To wannan da shine a takaice abin da zan faɗa kan abin da ya fuskanci jihar Plateau. Bari ta su salo mutum biyu duba mana sauran kararraki za a ce an yi kare biri jini <laughs> an yi kare kare biri ke na wannan sakamakon shari'un zuwa yanzu ko kuma akwai wani abu da kuke hangowa na daban. Hato a gurin da dan siyasa wanda ke jam'iyyar APC ba zai iya cewa an yi kare biri jini ba a wannan tafiyar da ake a yanzu. Kasancewar idan ka duba irin salon da ita kotun kol ta ɗauka a yanzu ta ɗauko wani salo ne salo ɗaya na cewa kawai duk abun da technical abu ne kawai bai kamata a ce wannan in ya sa an rusa zaɓe ba so kaga ta ɗauko wani hanya ne wacce a mahanganta hanya ce wacce shine maslaha ga ƙasa a yanzu maslaha ga zaman lafiyar mutane da kuma tabbatar da wanzuwar dimokuraɗiyya kuma kai tsaye ba za ka iya zargin su akan haka ba saboda suna da hujjojinsu ne haka so ban tsamman za a samu wani sauyi a sauran shari'an da suka rage nan gaba sauyi musamman waɗanda suke da kamanniya da irin waɗanda suka gabata na kano na zamfara na plateau da kaman wani state na kudu lagos da sauransu in dai kes ne wanda ke da kama da irin wannan ba batun bata lokaci idan har kes in yi zo gaban kotun koli ba wani tunanin zai sauya ba abin da zai sauya kasancewar ba zai yi su sauya abin da suka yi shi eh, jiya su sauya shi nan zuwa sati ɗaya ko sati biyu ko wata ɗaya ko wata biyu ba ba zai iya yiwa ba tabbatar da abin da suka yi a yau nan shi za su ƙara yi duk wani sharia da ya zo gaban su mai kama da irin wannan mai kuma da eh, sinadari irin na eh, wato wanda aka zantar a yau. To madalla To a gaishe ku, to mun gode da kokarin da lauyoyi biyu barista Dahir Abdulhamid da barista Yusuf Sallam mutum biyu suka yi na haskaka mana wato fahimtar abubuwan da suka gabata a gaban wannan kotun ta kolin Najeriya yayin da take sharwoyin waɗannan gononi. sannan kuma muna goda ga shi wakilin namu nasiru adamu hikaya da ya haɗa mana hancin su suka yi wannan muhawara abuja ya cillo mana ita nan muka kawo muku in allah ya kai mu rana yau za mu dawo muku da wani sabon batu ni ne ali mustapha sokoto a washington ku huta lafiya